بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، gaba كراتمنا توفة الحكام tufatul hukam na alƙabi a yau insha Allah za mu yi darasi na goma sha tara kuma za mu tashi babu yamini wa ma ta'allaku biha wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi rantsuwa a kotu da abin da yake da alaƙa da rantsuwan yaya ake rantsuwan kuma nau'o'inta guda nawa ne kuma a ina ake rantsuwa abin da ya shafi rantsuwa mun yi yi shi a baya amma ba a babinsa ba a babin shahadat wato babin nau'o'i na shahada wato na shaida mun yi bayani daga cikin nau'o'i na shaida akwai inda ake hadawa da rantsuwa akwai shaidan da in ka kawo ta ba ta gama cika ba sai an hada da rantsuwa kafin kafin ta cika akwai kuma inda in ka rasa kawo shaidan shi wanda ka kawo kara zai rantse kenan idan ya rantse kenan ya fita to mun yi bayanai da yawa akan abin da ya shafe shi asalin wannan hadisin manzala sama shahida ka au yaminu idan ka kawo ƙara ka kawo shaida shaidu guda biyu in ko baka da su to wanda ka kawo ƙaran ya rantse kawai ya kama hanyarsa hadisin albainatu alal mudda'i wato shaidu suna kan wanda ya kawo ƙara walyaminu alaman ankara wannan lafazin bai inganta ba amma ma'anansa shi ma mai kyau ne zai iya zama ka'ida duk wanda ya inkari zai rantsi to da wancan hadisi da na kawo ɗazun ya karfafa shi da kuma hadisin da manza sun yi hukunci da shaida kwaya ɗaya da rantsuwa ka kawo shaida ɗaya ba ka da na biyu sai ka haɗa da rantsuwa idan matsalan ta dukiya ne to anan za a gaya mana kala-kalan rantsuwa ɗin da kuma yadda ake rantsuwa da kuma wani irin abu ne ake masa rantsuwa mana ya ce fi rub'i dinarin fa'ala tukfaba fi masjidil jam'il yaminu bil wa ma lahu balun fa fihi takhruju ilayhi laylan ghayru man tabarraju wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istahiqqa 'indahu al yaminu وحيوى إن تعدد في ala على وفاق نية المستعلف fi rub'i dinari a dukiyar da ta kai rubu'in dinari kashi ɗaya cikin hudu na dinari fa'a'ala ko sama da haka tuqfa zal yaminu ake hukunta rantsuwa bil da hukunci fi masjidil jam'i a masallaci na juma'a Wata duk rantsuwan da za a yi ta a wata dukiya wanda kimanta ya kai rubu'in dinari to wani rantsuwa ana yin ta masallacin juma'a rubu'in dinari shine ka kasa dinari hudu ka dauki kashi daya kamar a yanzu a ce dubu ashirin da biyar da wani abu to duk abin da ya kai dubu ashirin da biyar da wani abu ya yi sama ko dubu ashirin da shida ko ɗari to wannan ana kai rantsuwan ma masallacin juma'a domin a girmama ta kenan abin da bai kai haka ba kamar yadda a gaba za mu karanta matsala ce wata wace dubu goma sha biyar ashirin wannan ko ko'ina za a iya rantsuwa ɗin idan mutum ya ce ba abinsa ko kuma yana da shaida zai haɗa da rantsuwa domin a bashi haƙƙinsa to wannan ba su lalle kuɗi ba ko da wata dukiya ne wanda kimanta ya kai rubu'in dinari kashi ɗaya cikin hudu na dinari to anan ana buƙatar masallacin juma'a kafin a yi wannan rantsuwa wato kenan dukiya dai idan babba ce tsoron tsohon kar a yi ta a sirrance ko a wani wuri wanda ba na musamman ba domin ko da mutumin nan bai da gaskiya in ana tamanin bai da gaskiya zai iya jin tsoro bai zai rantse ba amma a wani wuri ne inda ba girmamawa ko kuma bai ga kurjinin wajen ba to zai iya rantsuwa in ba tare da ya damu ba to masallacin juma'a Shi ne masallacin da ya fi kowanne girma a wuraren da ake ibada musulmi bai da inda yake ibada sama da masallacin juma'a akwai masallatai amma na juma'a su ne manya duk da cewa kowane masallaci abun girmamawa ne amma na juma'a kuma ya fi girma akan wanda ba na juma'a inda an tsallake masallacin juma'a dai a tafi ka'aba kuma ko masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko baitul maqdis to kaga in a makka ne masallacin kaba za a kai shi kin idan a madina ne masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma a abun nan a baitul maqdis ne a kudus kai sai a kai shi baitul maqdis ya je ran tsaya ta in kuwa sauran garuwa ne a kai shi babban masallaci masallacin juma'a saka alƙali zai yi hukunce ce to a kai shi masallacin juma'a na gari kaza ko unguwa kaza ya je ya rantsi sannan malai suka kara da ajiye shi a gaban mimbari ko tsakanin mihrabi inda liman yake sallah da mimbari kaga a masallacin juma'a ma gaba gaban ya fi kurjini inda aka ajiye mimbari fiye da baya baya ko gefe gefe shikenan sai a ce ya rantsa a wajen idan ya kece shi sai zai rantsa akan hanya ko a wani daki ko a wani wuri to ba za a yadda ba za a tilasta masa sai ya rantsa a wajen in ko ya rantsa a wani wuri ba wurin ba sai ya maimaita sai ya maimaita in ko ya ki to sai a ɗauka cewa ya ƙin rantsuwa abokin husumansa ya samu shaida ɗaya shi kuma sai ya rantse sai a ba shi haƙƙinsa kenan wannan bai da wani haƙƙi ya ya wa kansa haƙƙin da ake tuhumansa in kuma haƙƙi ne dama yake bi ya sarayar da haƙƙinsa to sai ce wa ma lahu balun fa fihi takhruju ilayhi laylan ghayru man tabarraju wa ma balun abin da yake da muhimmanci wato dukiya mai yawa ita ce rubu'in dinari ko sama da rubu'in dinari fa fihi takhruju ghayru man tabarraju ghayru man tabarraju matar da ba a saba ganin ta a waje ba fa fihi a sha'anin dukiya mai yawa ne takhruju take fita ilaihi zuwa ga rantsuwar lailan da daddare wato idan dukiya tana da yawa tana da girma to idan mace za ta rantse ko da matar kulle ne matar aure wanda ba ta fita sai lalura ko ta bukata to tana zuwa masallaci a kirata ta zo masallacin juma'a ta rantse amma da diddire da diddire amma idan abin da bai kai rubu'in dinari ba kuɗi ne ba masu yawa ba duk inda take sai ta rantsi idan kuma matan dama ba ta kulle ba ne yar kasuwa ce dama kullum tana kasuwa ko tana ma'aikata kaza ko tana kan hanya ko ta shiga gidan wannan ta fita gidan wannan tana tallafi. da kaɗan ne za ta fito a masallaci ta rantse a gaban jama'a domin dama ta saba fita da rana a da yaushe ko kuwa ma'aikaciyar gwamnati ne wanda koyaushe tana waje wannan kan za ta fita in idan mutum ya ƙi ko kuma in ta ƙi fita sai a ɗauka ta ƙi ta rantse ne saboda haka sai a ba ta rashin gaskiya da sababin ƙin rantsuwa da ta yi sai aka ce wa qa'iman mustaqbilan yakunu man istuhiqat indahu al-yamin man istuhiqat indahu al-yamin wanda aka cancanci rantsuwa a wurin sa wato wanda rantsuwa ta zama dole a kansa a gaban alkali wa yakunu qa'iman yana kasancewa a tsaye ne mustaqbilan yana mai fuskanta alkilla <clears throat> wato bayan an kawo ka masallacin juma'a to kuma sai a ce ka tsaya ka fuskanci alkilla a tsaye kuma ka fuskanci alƙibla kafin ka rantse ba za ka rantse a kwance ko a zaune ba ko kana fuskantar wani wuri ba domin makasudi da rantsuwan shine ka tsorita idan baka da gaskiya ka kiran tsewan sai a ba mai haƙi haƙinsa kai ma an taimake ka unsur aka ka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka ko zalumi ne ko wanda ake zalunta zalumi a hana shi zalunci kaga akalla dai an hana ka zalunci to ka tsori kan ake bukata shi sa irin wani abubuwan ishtihadi ake ake kawo su kuma Umar bin Abdul Aziz yana cewa su ala nasi aqdiyatun ala qadari ma su min al akan kirkiro wasu hukunce hukunce wa mutane a bisa gwargwadon abin da suka kirkiro na fajirki idan ana wannan ana wannan abun sai mutane zama jiki ma ba su damu da shi ba to sai a ƙara wa abun kurjini yanzu an ce ka rantse kawai inda za ka rantse a kotu ko a wani wuri baka damu ba amma an kawo ka masallaci za ka abin nan za ka damu sosai a kawo ka masallacin domin abin ya tsori ta ka ji tsoron kada ka yi kada ka rantse a kan karya domin ka cuci wani to sai a dinga kakkarawa misali yanzu a ce in za a rantse sai an zo masallacin juma'a masallacin juma'a amma kuma a gaban mimbarin liman kuma a daidai inda lima yake tsewa ya sallah sannan a ce ya tsaya ya fuskanci alƙibla bayan ya tsaya a tsayin ma sai ya fuskanci alƙibla ko a ce ma a kawo alƙur'ani ya riƙe ƙur'anin ma a nemo bugun hannu wanda yake da gafaka sai a zo a bashi a ce riƙe to kuma sai a ce je ka yi alwala ya je ya alwala sannan a kawo buzu irin na da a zo a shimfiɗa masa ba kan darduma ko kafet ba duk dai don ya tsorita idan ba da gaskiya ya fasa rantsuwan so ya haka zai ya tsaya kan buzun ne fuskanci alƙilla a ba shi ƙura'ani ya riƙe nan, a masallacin juma'a gaban jama'a kuma sai a ce to bismillah ka rantse kaga idan mutum baya da gaskiya zai ji tsoro wasu ma suka ce idan ya zo kuma bai tsori ta ba zai fasa zai abin nan zai fara rantsuwan lokacin da zai fara yana billahi lalzi sai a ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya masallaci kaga sai ji jikinsa na rawa kawai idan ba da gaskiya duka wannan saboda wani bai da tsoron Allah da bai zai iya bai zai rantsin ba da zai hana shi rantsuwan ba ko ya san bai da gaskiya zai rantsi amma irin wani abubuwan sai su rikita shi su daga masa hankali sai kama kuka kawai a nusa da bari ya ce wallahi ku bari zan faɗi gaskiya kawai shi ga ne ya ce wallahi tallahi yana bi na wannan haƙƙin ko ban biya shi ba kaga an taimake shi shi ma sannan shine ijtihadin da malamai suke yi suna kakkara wasu abubuwa abin da ya shafi harkan wato alƙalanci saboda shi abun ya yi kwarjini domin kada a ɗauki abun ba ba wani abu ba ne to shi ne aka ce alkali ya ɗauki nan matakan a yayin da mutum zai rantse domin rantsuwan ta zama mai kwarjini ta inda in mutum bai da gaskiya jikinsa dai kama rawa ya bari sai ce wa haya wa in ta'addadal fil arafi ala wifaqi mustalifi wa ma yaqillu haythu kana yahlifu wa fi فيه وبالله يكون الحلف وبعضهن يزيد لليهود منزل التوراة للتشديد كما يزيد فيه للتثقيل على النصارى منزل الإنجيل yace wahaya ita rantsuwa wa in ta'addadat ko da ta kididdiga ko kuma ce duk da kididdigan da ta nau'i nau'i ne akwai yaminu tuhuma akwai yaminul munkir akwai yaminul akwai yaminun ma'a wanda za mu karanta su a gaba akwai rantsuwan da tuhuman ka ake sai ka rantse akwai rantsuwan da za ka rantse ba a biya ka ba akwai rantsuwan da za ka yi saboda ana tuhuma ana an ce kai ne kai abun akwai haƙƙi a kanka saboda an rasa shaida sai ka rantse akwai rantsuwan da ka samu shaida ɗaya ka haɗa da da rantsuwa to duk da wani duk gaba ɗaya na rantsoyin fil a'rafi a zancen da aka fi sani ya fi inganci ana yi ne ala faƙi a bisa dacewan niyyatin mustalifi niyyar wanda ya sa a yi rantsuwa niyyan abokin husumanka ba da niyyan ka za ka yi ba misali yanzu mutum ne ya ce yana da dubu yana binka dubu ashirin sai ka ce baya binka ya je kawo shaidu yi da shaida sai a ce to karantse billahi la ilaha illa huwa ba binka dubu ashirin sai mutum zai ce billahi lazi la ilaha illa huwa dubu ashirin ɗinsa baya hannuna wai a nan yanzu inda yake yake nufi baya hannunsa kaga waskewa ke ne tauriya to ba za a yadda da wannan alƙalanci ba saboda mai saboda alyaminu ala niyyatil mustari rantsuwan a bisa niyan wanda ya sa ka rantsuwan ne shi abokin musulman ka dole ka rantsi a bisa baya bin ka wannan haƙƙin kwata-kwata sawa'un a nan abun yake ko a gida ko ka kashe shi ba dole kai wannan shi yasa manzo sun ce yaminuka ala ma yusaddiquka sahibuka rantsuwanka a bisa abinda abokin husumanka zai gaskanta ka ne ba wani waskewa za ka yi ba kuma yazo a ne hadisin al-yaminu ala niyatin musali duk hadisin muslim ne rantsuwanka a bisa niyan abokin husumanka ne wanda ya saka wanda ya saka karantsi so da haka zaka rantse ne idan ma alƙali ya fahimci kai wani sauri a yace a'a sake rantsuwan ka ce billahi la ilaha illa huwa baya bi na dubu ashirin maimakon babu dubu ashirin cinsa a hannuna ko a wurina ko kai wani lafazi wanda zai nuna karanta rantse akan wani abu ne daban ba kuma ba a akan ainihin wato gaskiya ba abin nan ba akan kan abin nan abokin fadan ka yake ko husuman ka yake tuman ka da shi ba to irin wannan rantsuwa na na kakkaucewan yakan yi amfani amma ba a kotu ba ba a kotu ba yawa za ka iya rantsewa abin nan wani wuri ne ake son ka je ko wani abu ake son ka kana son in ka ce ba ka je ba ba uzuri sai zama na me sai zama na ba za a ji daɗi ba to za ka yi rantsuwa ka ce wallahi jiyan nan ba na jin daɗi ne shi yasa ban zo ba kaga me kai za ka ɗauka ka ɗauka ba da lafiya ne lafiyansa kuma kalau ba jin daɗi kila ba na tafi ne a jihunsa haka yake ai ba jin daɗin ko ba da kuɗi a jihunsa ko ta harka ce yake son ta kullu ko sai ba ta kullu ba ta dan dame shi kaga duka dai ba jin daɗi ne ko abincin da aka yi a gidansa ba mai daɗi ba ne ba jin daɗin cin abincin duk zai da wannan niyan kuma wannan niyan ta ta amfani shi to amma wannan in ba a wurin alkali ba ne wannan shine ake cewa al-ma'arif kamar yadda ya zo a hadisi inna fi ma'ariza lamanduhatan anil kabir jurwaye mai kama da wanka makauta ne daga ƙarya kana wa ƙarya ne amma a gaban alƙali ba a yadda ba shi yasa malayan fiqh suka kafa wata ƙa'ida da suke cewa al-yaminu ala niyyatil halif illa fi majalisil wato rantsuwa a bisa niyan mai rantsewa ne sai dai in aurin alƙali ne aurin alƙali kuma a bisa wanda ya sa a yi rantsuwan shine abokin husumanka amma idan ka rantse ma'anansa kafara ba ta kama ka sai a bisa niyyar da kai rantsuwa idan ka ce billahi lazi la ilaha illa huwa yau ba za a yi yau ba ran je kasuwa ba kuma sai aka ganka a kasuwa aka ce to kafara ta kama ka sai ce a'a na ji labarin ana rikici ne a kasuwa shine na rantse na ce ba zan je ba to kaga kenan niyyarsa in babu rikicin zai je sai aka ce rikici ya lafa shikenan matigar akwai rikicin ba zai je ba in babu kuma zai je kenan to wannan kawai za a karbi niyansa kuma ba wanda zai tsora masa kafara ba za a wajabta masa kafara ba amma in a gaban kotu ne bai isa wato yi wannan ba niyan wanda ya sa shi rantsuwan ne ba niyan shi da ya rantse shi da ya rantse ba wa haifa in ta'addada fil arafi ala yufaqi niyatil mustahifi wato a bisa wa niyan wato wanda wanda ya rantse ne ba wanda aka wanda ya sa rantsuwa sai ce wa ma yaqillu haythu kana yahlifu fihi wa billahi yakunu alhalifu wa ma yaqillu Abunda da yake dan kadan sai ka gyara in naka irin na ne ba wa ma yuqillu bane wa ma yaqillu abun da yake dan kadan haythu kana yahlifu duk inda mutum ya kasance zai rantse fihi a sha'aninsa abun bai wuce dubu biyar ba dubu goma dubu sha biyar dubu ashirin nan a duk inda kake ma zaka iya rantsewa billahi la ilaha illa huwa ka biya shi ko ba abinka ko wannan abun ba nasa bane naka ne to kaga kenan abin da ya kai rubu'in dinari ko sama da shi shine zaka rantse a masallaci sai yace ala abun nan wa billahi yakunu alhalifu rantsuwa kuma yana kasancewa ne da Allah wa billahi yakunu alhalif rantsuwa yana kasancewa ne da Allah wato duk wanda zai rantse a gaban alkali dole ya rantse da Allah dole ne ba za ka rantse da wani abu daban ba da ubangiji ta alama kamar yadda in ma ba a kotun bane haramun ne ka rantse da wani abu daban ba da Allah ba Ke sa manzo sun ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashrak duk wanda ya rantse da wani abu ba Allah ba yayi wa Allah shirka saboda in ka rantse da abu kana neman ka girmama shi ne ka kai shi wata kololuwa ta girma to akwai abun da yafi Allah ne girma a wurinka ka to Allah ta'ala shine yake rantsewa da komai duk abin da ya ga dama saboda ba abin da ya kai shi girma amma kai ba a yadda ba da mutanen jahiliya suna rantsewa da iyayensu mutum sai ya rantse da babansa ko ya rantse da ɗakin kaba to sai da musulunci ya zo sai ce haramun ne la talifu bi aba'i kar ku rantse da iyayenku ko da kakaninku. musulunci ya haramta faman kana halifan falyahlib billahi aw liyasum duk wanda zai rantse ya rantse da Allah ko ya shiru wato ma'ana ko dai ka rantse da Allah ko ka yi maganan ka ba tare da rantsuwa ba amma ba a yadda ka rantse da ɗakin ka ba kamar yadda mutanen jahiliya suke cewa kamar zuhairu abi sulma yana cewa wa qasamtu bil baiti alladhi la rijalun Banahu min quraishin wa jurhumi yana rantsuwa da ɗakin ba. wannan baya halatta musulunci ya haramta wannan ko mu ce ya rantse da babansa ko da kakansa musulunci bai yadda da wannan ba manzon sun ce duk mai rantsuwa ya rantse da Allah ko kuma Ka yi shiru kawai yi maganar ka ba tare da rantsuwa ba to haka nan idan an je kotu za ka rantse da Allah ne ya ci ga rantsuwan shine billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da wanda babu an bauta da gaskiya sai shi nan sai ka faɗi abin da kake son ka faɗa za ka yi cewa wallahi tallahi billahi to amma ana son wasu lafuza wanda za su zama masu kwarjini wanda suka fi wannan za ka cewa wallahi ba abina ko kuma rantsuwan ta yi to amma zai daidai da billahi allazi la ilaha illa huwa ba abina ko kuma kaga wannan ya fi ya fi girma to alƙali sai ya sa maka ya gaya maka wannan siga sai ka rantse da wannan domin me domin girman rantsuwan ya fi fitowa kenan duk wanda ya rantse da ɗakin kaba ko da babansa ko da wani abu rantsuwansa ba ta yi ba sai ya sake a gaban alƙali وبعضهم يزيد لليهود منزل منزل التوراة للتشديد وبعضهم وسدغ كما لما يزيد ينا قارا لليهود دون بيهودي ني يا قارا ده منزل التوراة مي سوقد ده التوراة للتشديد دون اتننتا مسا اما باقوا با بالله الذي لا اله الا هو كو بيهودي كو بنصاري كو مسلمي كو ايرن wannan rantsuwan zai to sai ga cikin malayan suka ce kai yahudawa ne ya kamata a kara musu su ce billahi la ilaha illa huwa munazzili taurati ala musa na rantse da wanda babu wata da gaskiya sai shi wanda ya saukar da attaura ga annabi musa don kada su ɗauka ubangijin musulmi daban ubangijin su kuma daban sau da aka sai su rantse da wannan su ƙara da wannan Ya ce, kama yazidu fihi ili. Kama yadda wani daga timala yake karawa a sha'anin rantsuwa ili don nauyayawa alal nasara a kan nasara munzilal injili mai saukar da injila shi kuma ba nasara sai ce billahi allazi la ilaha illa huwa munzilil injili ko billahi allazi la ilaha illa huwa an anzala injila Ya ce na rantse da Allah wanda babu ummata da gaskiya sai shi wanda ya saukar da injila ala Isa akan annabi Isa shi ma sai a ƙara masa wannan amma wasu mutane suka ce a ko ba ƙara ba in ya rantse da Allah ai magana ta ƙare so wannan duka ana yi ne domin mai don a ƙara wa rantsuwan kurkini, kurjini ko da a ce shi yana da baya jin tsoron rantsuwan to in an kakkara na abubuwan zai iwa ya ji tsoron rantsuwan idan ƙarya yake ya janye daga rantsuwan da yake sai ce wa jumlatul kuffari yahlifuna aymanahum haythu yu'azzimuna wa ma ka misli dami wal li'ani fihi taharri alwaqti wal makani wa jumlatul kuffari dukkan kafurai gaba daya ya halifuna suna rantsuwan aimanahun rantsi-rantsin su ne haifi wa azimuna a inda suke girmamawa ba musulmi an ce je masallacin juma'a ba to kafurai ma suna da wasu wuraren ibada da suke girmamawa idan bai hude ne sai a ce je bai'a inda yake ibada ta yahudancinsa idan kirista ne sai a ce je coci nan ya fi girmamawa fiye da ko ina, idan ba majuse ne sai a ce je baitun nari mai bautan wuta ya je gidan wutan ya je ya rantse a wannan wurin saboda haka kenan za a duba wurin da yake da kwarjini a wurinsa da girma ko Allah zai sa ya fasa rantsuwan idan ba da gaskiya sai a ce ya je ya rantse a wajen wannan alƙali ya zai sa shi haka sai ce wa ma ka misli dammi walli ani duk abun da yake rantsuwan da yake kamar misalin jini wani li'ani da li'ani fihi taharril waqti akwai kirdadon lokaci a cikinsa wani makani da kuma wuri wato duk abun da matsala ce ta jini kamar kasama kenan inda ake rantsuwa hamsin a ce wani ya buge musu dan uwansu a mota amma yayi jinya yai jinya bayan shekara biyar sai ya rasu sai suka ce shi ya kashe musu dan uwa suna bukatan diya suka je kotu to yanzu fa kafin a ba su diya sai sun rantse rantsuwa hamsin cewa da sababin wannan accident din ne rasu ba wani ciwo ne zai shige shi daban ba to wannan rantsuwa hamsin da za su yi kafin a ba su diyan nan kaga lamari ne na jini to wannan sai ya zama me sai ya zama za a je za a je masallacin juma'a kuma a samu lokaci wanda yake wato mai kwarjini kamar bayan sallar juma'a ko bayan la'asar sai a je a rantse a wannan a wannan wajen ko kuma sun tabbatar da gawan ɗan uwansu a gidan maƙiyansu abokanin gabansu sai aka ce to su rantse su cire mutum ɗaya wanda ya kashe shi domin a kashe shi kaga shi ma abin da ya shafi jini ne to wannan rantsuwa hamsin ɗin shi ma za a duba wace rana ya kamata sai a ce to ran juma'a ita ce in musulmi ne ran juma'a suka fi girmamawa sannan kuma musamman bayan sallan juma'a ko bayan la'asar sai a je bayan la'asar a yi wannan wannan rantsuwa to shine ma'anan duk abin da ya shafi jini akwai taharril wakir kirda don lokaci shine a duba lokacin da ya muhimmanci lokacin da aka fi girmamawa sannan da bigiren da aka fi girmamawa sannan wal li'ani da kuma li'ani shi ma li'ani ana duba lokaci da wuri mutum ne ya tumi matarsa da zina yace ya ganta tana zina ko kuma ya ganta da ciki yace wannan cikin ba shi ya mata ba ita kuma tace shi ne to kaga za su yi li'ani kowa zai rantse rantsuwa guda hudu sannan ya tsine wa kansa a na biyar din to wannan rantsuwa guda hudu da za su yi to a samu rana mai muhimmanci ita ce ranar juma'a da tafi kowace rana muhimmanci a samu lokaci kamar bayan sallan juma'a su bayan la'asar sai a ce to su zo su zama a wannan lokacin so da haka kowa ya rantse shi ya rantse ya ce ashadu billahi ra'aitu hatabni ne, ya ce ya rantse da Allah ya ganta tana zina ko kuma ya ce ashadu billahi ma hadha alhamdu minni ce na rantse da Allah wannan cikin ba ni na mata ba sannan a ƙarshe ya ce Allah ya tsine masa in ƙarya yake yi ita kuma ta rantse ta ma ce ashadu billahi ma ra'ani abni na rantse da Allah bai ganni ina zina ba eh bara ta ce na rantse da Allah ban yi zina ba kila ta taba yi a can ba to ba wannan kes din ne. E ba wannan kes din bane ta ce bai gani ba kawai domin ana kes ne na abun da yake ya gani sai ta ce na rantse da Allah bai gani ina zina ba ko na rantse da Allah wannan cikin nasa ne shikenan na biyar ta ce tsinon Allah ya tabbata a gare ta in da gaske yake wato in ita karya take yi kenan to wannan rantsuwan babba ce domin ta kore dangi ne ta kore ɗa ne so da haka sai an samu wuri wanda yake mai muhimmanci. kamar masallacin juma'a sannan kuma a samu rana mahimmiya wanda ta fi kowace mahimmanci kamar ranar juma'a sai a yi wannan rantsuwa ɗin sai ce wahaya yaminu tumatin wahaya ita rantsuwa ɗin yaminu tumatin akwai rantsuwan tuhuma awil qaba ko rantsuwan biya aw munkirin ko rantsuwan wanda ya inkari aw ma shahidin riba ko rantsuwa tare da mai shaida riba wanda yake yarjeje wato yaminu nau'o'i ne guda hudu na rantsuwa akwai yaminu tumatin rantsuwan tuhuma wato mutum ne ake tuhumansa shi wani abu to amma tuhuma ce ba wai an tabbatar yayi bane kai kanka da ka kai san baka tabbatar shi wannan abun ba to anan da a iya da a sa shi ya rantsi in dai tuhuman ta yi karfi za a sa shi ya rantsi billahi allazi la ilaha illa huwa ba shi wannan abun ba shikenan sai a jale shi wato misalinsa kaman kai ne ka shigo gidanka sai ka samu an ɗauke maka wani abu kuma da ka ɓullo layin gidanka kafin ka ƙarisa ka ga wani mutum ya fito daga cikin gidan kuma ba ɗan gidan ba ne kuma baka ba shi izinin shiga gidan ba to da ka je kuma sai baka samu babur ɗinka ba abin nan wani abu naka dai wanda ana iya ɓoye shi misali kuɗinka baka samu ba ko agogonka ko handset ɗinka dole wa za ka tuma shi wannan mutumin za ka tuma to da aka zo bai gani ba sai kai kara tun da ya gane mutumin ya ce na je ban samu hansar ɗina ba amma wane ya shiga ɗakina domin ina zuwa ina hango shi na fita daga ɗakina ko gidana shi kuma sai ya ce bai ɗauka ba to kaga idan ya ce bai ɗauka ba aka bar shi ya tafi kawai kaga nan zai iya yiwa ya ɗauka din, to kai ba ka iya rantsewa cewa ya ɗauki kayan ka ba tunda baka gani ba to amma na shiga ban ɗauka ba ba fidda ɓarawo in ji bahaushe tun da ya shiga an tambaye ka ka ɗauka ya ce ban ɗauka ba to waye ɓarawon bai isa nuna maka ɓarawon ba to saboda haka shi akwai ɗan alamun cewa ya ɗauka to sai a ce ya rantse ya rantse billahi la ila ila illa huwa ba shi ya ɗau hansa din nan ba saboda tuman tana da ƙarfi to anan sai a sa shi ya rantse akwai kuma yaminul qada wato rantsuwa na abun nan na biya shine ma'anan abin qaba wannan kuma rantsuwa ne na cewa billahi allazi la ilaha illa huwa wani bai biya ni na ba amma inda take faruwa shine kamar mutum ne ya rasu sai ka je ka gaya wa ainihin magajansa ina bin wani dubu ɗari sai suka ce a mu ba mu san da wannan ba ba mu san da wannan ba sai ka je ka maka su a kotu da ka je kotu sai Alƙali ya ce ka kawo shaidun kana bin babansu dubu ɗari wanda ya rasu shi sai je kawo shaidu sai ka shaidu adalai guda biyu tabbas yana bin sa wannan bashi yanzu ba hujja ta tabbata ba inda baban yana raye za a ce masa to ga shaidu guda biyu nan an kawo sun tabbatar da cewa wane yana bin ka bashi akwai yadda za a yi ka so ka ture wa'annan shaidun kaga bai da yadda zai ture su in bai da yadda zai ture su shikenan sai a masa hukunci to yanzu baban baya raye sai ya'yansa ne sai aka tabbatar da wannan shaidun to yanzu alkali bare sai a biya ba tunda baban baya raye sai ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba domin inda baban yana raye akwai wani ta in wannan ne ka aina biya shi kaga shi baban ya san ya biya sai a ce je kawo shaidun ya biya in ya kawo shaidun ya biya kenan to yanzu tun da ya rasu za a samu wannan ba za a samu ba sannan akwai wani ya ce ah to ai wannan bakin kan ya yafe mini ai ya ce ya yafe mini shi to kaga za a ce to kawo shaidun ya yafe maka zai iya kawo shaidun zai da amru suna shaida cewa ya yafe mini kaga ba zai biya ba to yanzu duk wannan ba zai samu ba to tunda ba zai samu ba wannan da yake tuhuman yake ya kai karan yana bin baban su dubu ɗari kuma ya kawo shaidu yana bi to ba za a bashi kuɗin haka ba sai ya yayi yaminul qaza'i shine ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa baban sun bai biya shi ba sannan kuma su ba su yafe wa baban ba shi ma bai yafe wa baban ba shi in yi wannan rantsuwan sai a ɗauki dukiyansa sai a bashi wannan shine minul qaza'i ko kuma baban ya yi tafiya doguwar tafiya ne ba san inda yake ba irin tafiyan da ake da a bata ba hansel ba wani labari shekaru sai ya kai kara ƴaƴan suka ce ai su ba su san da wannan ba ya kawo shaidu nan ma sai ya rantse billahi la ilaha bai biya shi ba kuma bai yafe masa ba kafin a bashi kafin a bashi haƙƙinsa wani ita ce nau'i na biyu au munkirin ko kuma rantsuwa na mai inkari shine ka kai karan mutum cewa kana bin sa dubu ɗari biyar shi kuma yace baka bin sa aka ce ka kawo shaidu ka je baka da shaida ko guda daya sai a ce wa mutumin da ka kai ƙaran ya rantse billahi allazi la ilaha illa huwa baya bin ka ai bin baka bin sa in ya rantse billahi allazi la ilaha baka bin sa shikenan sai kama hanyar sai tafi shine ne yaminu ala man ankara kenan Tun da baka da shaida to abin da ya rage shine ya rantse kama hanyar sai tafi to amma irin wannan rantsuwan sai an samu kulla ita ma ake yin ta shine idan aka ga alama akwai ɗan mu'amala tare da kake da shi kana dan mu'amala da shi haka to nan ne za a ce to ya rantsi amma in kwata-kwata babu tunanin mu'amala tsakaninka da shi abu ne wanda in ka faɗe shi ma za a dinga mamakin sa ma to alƙali bai zai ɓata lokacinsa ba misali a ce na sha wannan misalin kamar a ce kai ne kana talaka jarinka duk bai wuce dubu hamsin ba kai kutu yomin ne yau za ka nemo abin da za a ci gobe ko yau za ka nemo abin da za a ce sai ka fita kasuwa ka turo cifinin dare sai ka doka dangote a kotu kana bin sa miliyon ɗari biyar dole yanzu alkali zai saurare kan sai a kore ka kawai ka juya ka tafi ita kar ka bata mutane lokaci domin idan an saurare ka aka kira dangote a ce zo ya rantse ai ka cutar da shi ko da ba ka ko da dai ba a sa shi ya biya ba ka cutar da shi to amma ina in wanda dama yana odan shuga a kamfaninsa dama mai hali ne yana oda yana sayan shuga yana tura kuɗi a tura masa shuga sai zo yace ya tura kuɗi miliyan ɗari biyar a tura masa tirela kaza ba a tura masa ba kaga wannan shikenan sai a kira shi ya zo in yace ba haka ba ya rantse cewa ba haka ba ne to wannan shine abin da alkali zai lura da shi akwai abin da ake cewa hulɗa alama cewa mutum yana da gaskiya ko yayi mu'amala da kai kafin a tsaya a bata a bata mutum lokaci in ba haka ba in kana jin haushin mutum kawai ka je ka maka shi a kotu ka ba da dubu biyar don a bata masa lokaci sai yi san macin sa kawai sai a kira shi yau gobe a ce za a dibi don an biya haka duk wanda wani yake jin haushin sa sai sai shagaltar da shi da zuwa kotu ya daina zuwa ya nemi abincin sa ko wasu harkokin sa da yake yi to ga kenan za a lura da akwai alaman gaskiya ko kuma babu aw ma shahidin riba ko kuma tare da mai ba da shaida yardidi wato wancan baka da shaida ko ne sai a ce wanda ka kawo kara ya rantse dama shahida ka au yaminuhu ne ko ka kawo shaidu biyu ko kuma ya rantse da ka kawo ba sai a ce ya rantse yana rantsewa kama hanyar sai tafi wannan kuma ma shahidin tare da shaida ɗaya ne an ce ka je ka kawo shaidu sai ka kawo shaida guda ɗaya riban kuma yarjeje mimman tarzauna min ash da igin an yadda da wannan shaidan to tunda an yadda da wannan shaidan shikenan sai a ce ka hada da rantsuwa ka samu shaida ɗaya saura maka ɗaya sai a ce to ka hada da rantsuwa idan matsala ce ta dukiya ka hada da rantsuwa shikenan sai ka ce billahi la ilaha illa huwa ina bin sa dubu ɗari kuma ga shaida guda ɗaya to wancan ba wata wata za a ce ya kawo dubu ɗari nan ya baka to wannan sune nau'o'in shaidu shaida abin nan nau'o'in rantsuwa guda hudu sai ce wa tuhmatun in qawiyat biha tajib yaminu mathumin wa laysan tanqalib bi بها wujubu fi في man من يعدم Wala يغيب ولا تؤاد هذه yaminu. ba'du wa in marra alaiha hin yace wa tuhmatun tuhuma in qawiyat idan ta karfafa biha tajib yaminu matumi da sababin ta ne rantsuwan wanda ake tuhuma take wajaba wale san tan qarib amma ba ta juyawa wato tuhuma in tai karfi nan ne ake sa mutum ya rantse? amma in ba ta yi ƙarfi ba ba za a ce ya rantse ba misali haka kawai ka zo ba baka samu abunka ba a gidanka sai ka kai karan wani kace kana tuhumansa shine ya dauka maka hansa ɗinka ko babur ɗinka ko motarka ko su kuɗaɗinka sai ka ce ah, to me za ka tume je ta ah, saboda ai dan anguwar ne kuma dan layin ne kaga wannan babu hujja akan wannan ko kuma abokina ne baka da hujja to da haka anan ko dai ka kawo shaidu guda biyu cewa shi ya dauka in baka kawo shaidu a dalai biyu bai kama hanyar sai tafi ko ran rantsuwan ba za a ce me ba za a ce ba domin nan tuhuma ne kai ma baka yanke cewa shi ya ɗauka maka ba kana tuhuman sa ne cewa shi ne shi ne ya ɗauka to a nan idan ba ta yi ƙarfi ba kenan ba za a sa shi ya rantse ba amma in ta yi ƙarfi za a sa ya rantse kawai misali da na yi ɗazun ko kuma a ce akwai kyamarori a gidan akwai kyamara dama mai ɗauka ko a kamfanin ko a gidan ko a shago shi kenan da ka zo ka samu babu abunka ba kuɗinka ko wata dukiyarka kenan sai dama kyamara tana recording sai ka koma baya ta nuna maka ga wanda ya zo ya ɗauka ga lokacin da ya ɗauka to wannan fa tuhuma ce mai ƙarfi idan ka je aka sa wannan faifayin aka sa wannan bidiyon aka duba aka gani to lallai tuhuma ta yi ƙarfi akan wanda ake tuhuman shi ya ɗauka a nan idan baka kawo shaidu ba kuma shi ya dage ya ce bai ɗauka ba to za a sa shi ya rantse ya rantse billahi la ilaha illa huwa ba shine ba shine ya ɗauka ba ya kama hanyar sai tafi kun fahimta Kina nan bara a mar hukunci barawo bane ko ba za a masa ba saboda wannan ai abin nan qara'in ne ba shaida bane me yasa idan kyamara ta haska mutum yana sata alkali zai yanke masa hannu a matsayin barawo ba ko kuma a tsora masa shi ya satan ba me yasa saboda abubuwa ne na ci gaban zamani kuma ana iya harhaɗa shi ana iya harhaɗawa yanzu haka za a yi haɗa bidiyon ka gashi kaje ka yi sata a wani wuri a Amerika ma kuma kana nan a yola kana zaune sai a haɗa bidiyon da gashi nan wani wani wani gari a White House ma gidan shugaban a Amerika sai a zo sai a har haɗa gashi ka shiga gidan ka je ka ɗauka ka yi kaza ka yi kaza duk za a iya yi a harkan kwamfuta da cigaba da aka yi na intanet to in alkali ya dogara da wannan sai zama na kuma haɗawa aka yi fa ina yake da hujja wajen Allah ta'ala to amma kuma in an samu irin wannan tunda yana da wuya a haɗa kuma ilimi ne mai wahala to sai tuhuma ta yi ƙarfi abin da za a yi shi ne a tsare mutum a masa barazanar da za a maza cewa wane ba baka da hujja kar a nuna ana shakkan wannan wannan hujja din ka ce ba kai ne ka ɗauka ba ko to bari a aska maka wannan waye ne ka gaya mana hoton waye ne ana nuna masa gashi ne yana ɗauka yana ɗauka yana ɗauka a ce to waye ne ka ce ba kai ka ɗauka ba ya za ka rena mutane hankali kaga sai tsori ta ce lalle shi ne ya ɗauka sai ido ya rena fata idan ya sallama mika wuya kaga wannan tuman saboda ƙarfin da ta yi an dage a kanta an ɗau matakin da shi da kansa sai ce lalle ni ne ɗauka to ya aka yi ka ɗauka sai ya yi bayani kaga sai alƙali ya hukunci a shi ya ɗauka da ikirarin da ya yi da bakinsa ya ce shi ya ɗauka amma ba da wannan hoton ba wannan hoton ba zai zama hujja ba in ko aka nuna masa ya dage san ba shi ba ne aka yi aka yace wannan hoton haɗa shi aka yi ni ban je wannan wajen ba a lokacin ma ni ina wuri kaza shi kenan sai a ce to ya rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ba shi bane hada wannan hoto a kai shi ba shi ya dauka ba shi kenan sai ya rantse billahi lazi la ilaha ba shi bane anan tuhuma ta yi karfi amma alƙali ba zai yanke hukunci da wannan ba don ana iya hadawa ana iya hadawa so wannan shine ma'ana tuhuma in ta yi karfi sai a rantse sai ta walaisan tankali amma wannan rantsuwan ba ta juyawa kun banci ba ta juyawa yanzu idan ka ce kana bin mutum dubu ɗari sai aka ce ka kawo shaida sai baka kawo ba sai aka ce to ya rantse sai ya ƙi ya rantse to da ya ƙi ya rantse sai a ce ka samu shaida ɗaya yanzu kai ka yi rantse in ka rantse shaida ya zama biyu dole a sa shi ya baka dubu ɗari wannan ai ba tuhuma ba kai kai ka tabbatar ne kana bin sa wannan haƙƙi to idan ya zama na tuhuma ne irin wannan baka tabbatar shi ya ɗauka ba amma dai ga bidiyo misali ko ga wani abu nan abin nan eh, ga alama an ce ya wuce a layin ko ya shiga ya fita duk baka tabbatar ba ne ba ka da yaƙini to a nan za a sa shi ya rantse ba shi ya ɗauka ba to amma wannan rantsuwan ba za a jiyo da ita a kanka ba wato in ya ƙi rantsewa ba za a ce kai ka rantse ba domin me don a bisa shi biya ba me yasa saboda illoli biyu illa na farko kai dama tuhuma kake baka da tabbas to ta ya za ka rantse akan abin da baka da tabbaci kai ma in ka rantsa kai hauka kai tunda baka gani ba ai zai yiwa duk tuman da kake zama ba shi bane to ya zaka rantsa billahi allazi la ilaha illa huwa shine ka rantsa akan gaibu sannan na biyu rantsuwan ka dai sa a baka wannan haƙƙin akwai wani kuma wannan mutumin sa za a yi ta alkali zai yanke wannan hukuncin ya ce kai ka rantse kuma ya biya ka ai kai ma a cikin shakka kake kaga ba za a yanke wannan hukuncin a cikin a cikin shakka ba so da haka haka za a kyale shi tafiyarsa sai in shi da kansa ne yake ya ɗauka to wannan kuma za a yi hukunci da ikirarinsa ne abin da ya tabbatar wa kansa amma ba da wannan alama da aka gani ko wannan tuhuman ba shine ma'anan walaitan tanqalibat a juyawa yace walillati bi halqaba wujubu fi haqqi man yudamu aw yaghibu walillati bi halqaba amma rantsuwan da ake biyan mutum haƙƙinsa da ita wujubu tana da wajabci fi haƙƙi man yudamu a haƙƙin wanda aka risa ne shine wanda ya rasu au ya gibu ko wanda ya fake fakewa mai tsawo wato yayi tafiya doguwar tafiya ba a san inda yake ba wannan shine bayani da ne da azu rantsuwan da zaka yi kafin a biya ka bayan ka kawo shaidu kan a biya ka haƙƙinka sai dai idan ka kai ƙaran mamaci ne wanda kake bin haƙƙin ya riga ya rasu ko yayi doguwar tafiya ba a san ran dawowansa ba ana son magadansa su biya ka kuma ga shaidu ka kawo to nan ne zaka rantse billahi la ilaha illa huwa bai biya ni ba kuma ban yafe masa ba bai biya ni ba ban yafe masa ba kuma ba kyauta na bashi ba a cire duk wani shakka sannan sai a a baka hakinka in ka ki kai wannan rantsuwan to baka da haƙi ba za a baka haƙinka ba sai ce wala tu'adu hadhihi al-yaminu ba'du wa in marra alaiha hin wala tu'adu hadhihi al-yamin ba a maimaita wannan rantsuwan ba'du bayan nan wa in marra alaiha ko da zamani ya shude mata wato a riga ka zo ka rantse bai biya ka ba billahi lallawa bai biya ni ba kuma ban yace masa ba to amma ba a baka haƙƙin ba sai bayan shekara ɗaya ko biyu ƙila ana nan ana sai da kadarorinsa ne ana tallin su ko ana fafutukai da za a yi a biya ka to in an zo biyan ka ba za a ce ka sake wannan rantsuwan ba don sake rantsuwan bai da amfani dama ya riga ya rasu ne ko baya nan sai kai wannan ranzan to yanzu zai dawo ne to da haka duk wani shakka an cire shi a yanzu za a biya ka haƙƙinka ne ba za a ce ka sake rantsewa kafin a a biya ka ba sai ce walil yamini ayyuma imali fi ma yakunu min da'awil mali illa bima udda min at-tabarru'i ma lan yakun fil hali inda al-mudda'i wa fil iqalati ibn hatta bin yara wujubaha bi shubhatin mu'tabara وهذه اليمين حيث توجب يسوق قلبها وما إن تقلب yace abin nan walil yamini ayyuma imalu ayyuma aiwatarwa ya tabbata lil ga rantsuwa fi ma yakunu min da'awil mali a cikin abin da yake kasancewa na da'awar dukiya wannan mun sha bayani a kansa duk wata ƙara da ta shafi dukiya nan ne ake haɗawa da rantsuwa amma in ba na dukiya bane ba maganar rantsuwa idan ka kawo ƙara wani ya yi zina da wata ba za a ce ka rantse ba in ba shaidu ko shi ya rantse kowa ne ya sha giya kowa ne ya kashe wani ba magana rantsuwa a ciki so da ka duk abun da kowa ne ya auri matar wani wa ya auri wance kowa ne ya sake matarsa duk rantsuwa ba ya shigowa a cikin wannan saboda ba abu ne na na dukiya ba saboda haka sai abun da ya shafi dukiya ko abun da yake komawa dukiya shi ne ake sa rantsuwa a ciki shi yasa duk misalin da muka kawo na bin bashi ne ko wani haƙƙi da kake bin wani wanda wanda bai biya ka ba ko dai ka sayar masa wani abu naka bai biya ka kuɗi ba ko kuma kana bin sa bashi ko ya zo ya mamaye maka wani haƙƙinka ko gidanka ko filinka ko motarka ko ya maka rinto ya ce wani abu naka nasa ne to anan ne za a sa za a sa rantsuwa a ciki amma in ba wannan ba babu rantsuwa shi yasa yace ana aiki da rantsuwa a dukkan abunda da ya shafi wato ainihin dukiya amma abun da ba dukiya ba kenan ba za a hada ba za a hada da rantsuwa ba sai ce illa bima udda min at-tabarru'i idan ka ji an ce maka wannan matsala ta dukiya ne amma ko kuma aka ce babu rantsuwa illa bima udda sai dai abin da aka kidanya min tabarru'i na alheri ne ma lam yakun fil hali inda al-mudda'i matikar bai kasance a inda muddai wajen wanda ya da'awan alherin ba fil hali a lokaci. wato motar ne kana tafiya da ita sai wani ya je ya kai kara yace ka bashi kyautanta ko ka bashi sadakanta kaga wannan tabarro shi shine alheri sai don an je wajen alkali za a ce kawo shaidu kawo shaidu guda biyu a dalai cewa ya baka wannan motan ko ya baka gidansa da yake ciki sai ka je ka nemi shaidu karisa to ba za a ce shi wanda ake tuhuma wanda aka kai kara ya yi kyautan motan nan ko gidan nan ba za a ce ya rantse billahi zila ila illa huwa bai baka ba ba zai rantse ba ai da awan kyauta kai ko sadaka ba wai da awan kasiya bane ko kuma kai ka sayar masa bai biya ka ba ko kuma kana bin sa bashin mu duk ba wannan bane to tunda alheri ne yace bai yi ba shikenan dama alheri ne asaran me kai to to da haka ba za a ce rantse ba kawai tunda baka da shaidu ka kama hanya kai tafiya har kawai kaga motar mutum yana hawa jirgin sa ka ce ka kai kotu ka ce ya baka kyautanta tun ya baka da ya mika maka ita mana tunda ka ci abu a hannunsa ko gidansa da yake zaune tunda bai baka ba baka da hujja Ke za idan mutum ko baka kyauta yayi idan bai damƙa maka ba baka da daman ka kai shi kara don ka kai shi ma ka kai gara wa iska don baka da wani hujja baka da shaidu baka da komai ganin damarsa sa da kila ya fasa ne tunda bai riga ya baka ba ya fasa ne da haka kyauta mata shiga nuka ba baka da tabbacinta to sai ce illa malan ya kun fil hali inda muddai matukar abinda aka yi da'awan kyautan sa din bai kasance a wajen mai da'awar kyautan ba fil hali a lokacin amma motar ga ta nan a hannun zaidu yana hawanta da ki da komai har ya je gidan surkunayen sama ya gaisuwa ya ji ya dan sayayyansa a kasuwa da motan sai ka zo ka ce ba ni wata ce ka ba shi kyauta ne sai aka je kotu Ya ce, ai wani ya bani kyautan mota kuma yana son zai kwace ta to a nan kasancewar motar tana hannunka ko idan aka ce ka kawo shaidu ka kawo kagar ba iskali to amma kasancewar motar tana hannunka ko baka kawo shaidu ba sai an sa shi ya rantse billahi la ilaha illa huwa bai baka kyautan ta ba sannan kafin a bashi motar sa kumfanin da saboda tana hannunsa ne anan haka nan gidan in yana ciki da iyalansa nan ma sai a ce sai ya rantse amma in abun yana hannunka hansa dina a jihuna ka kai ƙara na ka ce na baka kyauta <laughs> to in har ma zan iya baka kyauta me na kaiwa kotu kuma ai kyauta alheri ne go to alkali bai saurare ka ba ba wani rantsuwa da za a sa mutum sai da in a hannunka ne na baka kyauta ka zo kace zan kwace ba na baka kyauta wannan kuma sai a sa na rantse cewa ban baka kyauta ba a mayar mini da kana tun da dama na wani in ko ban rantse ba sai a ce to shi wannan ya rantse an bashi kyautan sai ci gaba da rike wannan abu na fata an fahimta wa fil iqala ibn attab yara abin da ya shafi iqala shine zobe ciniki fasa ciniki ibn attab wani babban malami ne ibn attab yara yana ganin wujuba rantsuwan wajen cin wannan rantsuwan bi shubhatin mu'tabara da wata shubuha abun lura wato mutum ne ya sayar maka da da kaya kuka yi ciniki sai yayi da awan ai an fasa wannan cinikin shi sai kai ka kotu ya ce wane na sai masa da kaya amma mun fasa wannan cinikin bai mayar min da kaya na ba to a nan ibnu attabi yana ganin in dai akwai alama mai ƙarfi cewa an fasa wannan cinikin to sai ka rantse shine kamar a ce kayan yana hannun wanda ya sai da shi ba a hannun wanda ya saya ba kaga akwai me akwai dan shubuha mai karfi tunda to me yasa ta mayar masa da kayansa in ba a fasa ciniki ba sai a ce to karantsi tunda bai da shaida an an abun nan sai ya rantse kawai shikenan to amma idan babu wannan alama din babu alaman cewa an fasa cinikin ba ga wata shubuha ba to ko rantsuwa babu ciniki ya riga zartu na sayar maka da mota na miliyan biyu sai ka zo ka ce ai mun fasa cinikin a dole ka ka biya ni miliyan biyu na dole ka biya ni kawai mota tana nan a matsayin taka an gama ciniki domin cinikin ya riga an yi shi to fa aka rabu fa babu daman a warware shi sai da yardan kowa in ban yarda ba wajibin ka ne ko kotu zan je sai ka biya ni kuɗi na ko ka karbi kuɗi ka bani abunda abunda ka sayar min don shine matsalan ba wai matsalan na baka kuɗi ko ban baka ba wannan kuma an koma matsalan kuɗi kenan wani haƙi nan ana magana an fasa ciniki ko ba a fasa ba kuma alhalin ba a biya ba to idan babu hujja cewa an fasa cinikin yana nan akan asali dole ka biya shi ka biya shi kuɗin za ka karbi ainihin nan abun abun sayarwa din to wasu malayan suna ga ba sai an rantse ba ko suna ganin ya kamata a rantse sai ce wa hadhihi al-yaminu haythu tujabu yasugu qalbuha wa ma in tuqlabu wa hadhihi al-yaminu wannan rantsuwan wato ta ta, ta kenan ko ta ciniki ai ta kyauta haythu tujabu a inda ake wajabta ta yasugu qalbuha wato juya ta yana halatta wa ma in tuqlabu amma ba za a sake jiyo da ita ba ba mun ce wanda ya da wanka bashi kyauta abu in abun yana hannunsa sai ka rantse da Allah cewa baka bashi ba kafin a miyar maka da me da wannan abun to sai ka kiran tsuwa to da ka kiran tsuwa cewa baka bashi kyauta ba to shi ya rantse ka bashi kyauta kawai ya kama hanyar sai tafi kaga kenan an juya rantsuwan kenan sabanin wancan mai tuhuma ko tuhuma mun ce ba za a juyo da rantsuwan ba haka nan ikala ka ce an fasa ciniki kuma ga alama ka rantse billahi la ilaha illa huwa ba a fasa ba sai ce bai zai rantse ba to sai a ce wa wannan din ya rantse billahi la ilaha huwa an fasa cinikin shikenan sai ya tabbata an fasa din to amma wa ma in tuqulabu ba za a sake juyo da ita ba kuma me ma'anan ba za a juyo da ita ba idan shi din ya ki rantsewa wanda ya kamata ya rantse ba an ce wancan ya rantse ba to sai wancan din kuma ya ki ya rantse to ba za a dawo da ita kan wannan a ce iran zai ba shi kenan kawai sai a ce a bashi a asalinsa a yanda yake a da kawai misali kai an ce ka rantse ba ka ba shi kyauta ba sai ka ce bara ka rantse ba sai aka ce wancan din ya rantse cewa an ba shi kyauta sai ya kiran tsuwa to tun da ya kiran tsuwa nan sai a mayarwa mai kaya kayansa ba za a ce to kai kuma ka rantse ba ka sake rantsewa domin me domin za a samu a daurwar tafalsul in ya ya kiran zuwa za a ce to kai ma ka rantse mai kara ka rantse baran rantse ba wanda aka kara ka rantse ya nima bara to kai mai kara to yi shirya za ta kare so da haka in wanne ya ki wanne ya rantse kawai shikenan in ko suka kiran zuwa gaba daya kenan sai a maida al'amari zuwa ga asalinsa so da haka ba za a yi ba za a dinga yawo da rantsuwa ya wacce ba za ta ba za ta kare ba to ina ganin za mu tsaya a nan sai mu reba babin biyu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh